أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. barkanmu da wannan yammaci yammacin asabar yammacin ishirin da nawa ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da da hudu ɗari arba'in daidai muna cikin masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin Riyabu salihin na imamun nawawi rahimahullah cikin yardar Allah yau za mu tashi farkon hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin da shida amma fa a littafin hannuna. Hadisin Abu Huraira wanda yake karantar da mu ceto وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون مما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا ولا يعتملون فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا فقال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فأصي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض فقد سماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لن أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وقاتم النبيين وقاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأندلق فآتي تحت الأرش فأقو ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سلتوطة واشفى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصارئ الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة الله يقال ما سيردائك كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata gayyatar walima da'awa gayyata da aka hada abinci na wata walima aka gayyaci bayan Allah su zo a ci shi ne ma'ana wannan da'awa ne? to an gayyace mu Abu Huraira ce ina wajen wannan gayyata har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka gayyace mu farufiya ilaihi zira'u sai aka ɗaga masa zira'i na akuya ko tinkiya zira'u shati balawal kun san balawal ko? me an balawal to shine zira' kaba fata kuke ce mata ko menene da hausa me ya sunanta karfata ko karfata ko to ita ce balawal eh aka daga ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kanat tujibu dama kuma tana bashi sha'awa domin a jikin dabba ya fi son wannan wurin shi fana hasa min ha sa sai ya yagi wannan nama na ainihin karfatar akuya ya ga, daga nan sai ya aje sai ya kama wa'azi yana daga cikin sunna in an gayyace ka walima ka je na biyu in an kawo abinci ka ci kuma wa'azin kuma sunna shi dai sai da ya ci to ko da kowa bai samu ya ci ba dai in mai wa'azi ya je a kira shi a bashi ya ci abincinsa da na yi ba wai ku gyale shi da yunwa yana ta fama duk ku je ku yi ta ci sai a tashi ku ba shi ragowa eh? daga ya je ku ɗebe shi ku je ku ba shi ya ja ya jayowa sai ya zo ya kama santi to shine sunna ka ci ka yi santi a wurin ka yi bayani mai kyau ka san santin mutumin kirki alheri zai yi ta faɗi hmm. santin mutumin banza ƙarya zai yi ta yi in kana so ka ji ƙarya ta fito sosai kira makarya shi ba ci abinci eh, yanzu za ka sha ƙarya in kana son ka ji gargaɗi ya yi kyau amma nasiha samu mutumin kirki ka ba shi abinci sai ta gaya maka alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi ya ci wannan nama gari ka ji abin da yi wa qala sai yace ana sayyidun nas yawmal qiyama kun gani ni ne shugaban mutane ranar gobe kiyama ba alfahari nake ba haka abun yake ni ne shugaban mutane ranar tashin alkiyama ban ga illa ba don na ce sayyidi rasulullah don na ce sayyidina rasulullah ni ban ga illa a wurin ba ya ce ana sayyidun nasi yau malkiyama ni ne shugaban mutane ranar gobe kiyama kaga za ka iya ce nasa sayyidina rasulullah kana da wanda gunda ka dogara da shi don ka faɗi haka hal runa runamin maza ko kun san daga ina hakan ta faru har na zama dole kawai a sallama mun sai ni din yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina rannan ne Allah zai tara halittar farko da halittar karshe kakab babu wanda zai saura babu wanda zai saura wanda ba a kawo shi a wannan wurin ba kamar yadda Allah ce qul innal na wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'alum. qul ka gaya musu innal na wal akhirina lamajmu'una tun na farkon halitta har ƙarshen ƙarƙar halitta duk gaba ɗaya wallahi sai an tara su wuri ɗaya ila yau yawmin malu. to ranar da wannan taron aka yi shi babu wanda baya nan a rannan kowa inda ɗan adamu ne to yana gun sannan kuma filin da ake ɗin an canja ba irin tsarin da ƙasar duniya take kai ba ne don ƙasar duniya tana nan dunkule za ka iya ganowa iya inda yankin da kake kawai gurin da ya buya ba za ka gano shi ba To rannan kuma ƙasar miƙe ta za a yi a shimfiɗe ta izal ardu muddat kaga za a miƙe ta ba kamar yadda take dunkule ba kamar yanzu rannan za a baje ta a miƙe ta idal arbu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat ta zama ita kadai ba kwari ba tudu ba dutse ba kwazazzabo ba tsauni ba tafki ba koroma ba teku ba ainihin wani itatuwa babu komi lebur inda dukka kalla za ka gano shi yasa ya ce Ya na يجمع الله الأولين والآخرين في سعيد واحد أفيلي قدازة أتاوي فيبصر فيبصرهم الناظر كما mai kallo zai ga baiwar da za ka samu a rannan kenan za ka ga kowa wa ya sumi da'i kuma duk wanda ya magana kowa zai ci ka duba yanzu a nan ba don dalilin sauti ba wani in yi magana ba zai ji ba to amma a rannan mai magana in yayi kowa zai ji mai dubawa in ya duba zai ga kowa kuma duk tun halitta farko haka shi an haɗu sirhumun naziru wa yusmi'uhumud da'i me kira in ya kira kowa zai ji fata da numin shams kuma rana za a jawo ta kusa da su ranan nan yanzu ka duba yadda muke kuka lokacin bazara to za a jawo ta ba ta wuce mil daya ba mil miliyoyi yanzu tsakaninmu da ita miliyoyin miliyoyi tsakaninmu da ita sai aka ce za ta dawo mil daya, mil ɗin ma ana taraddadi ko mil na shafar kwalli ko mil na tazara don mil aka ce milun wahid tsakaninta da kan mutane mil ɗaya to larabci kuma mil ne ana cewa mil na tazarar tafiya mil ɗan wannan tsinken da ake shafa kwalli shi ma milun ne to aka ce ko dai tsawon tsakaninta da kan mutane bai wuce tsayin tsinken shafa kwalli ko kuma tazarar tafiyar mil ɗaya to ko tazarar tafiyar mil ɗaya ne ina tabbatar muku idan da gunda ake mutuwa ne da tarwatsewa za a yi ƙonewa za a yi to amma mutuwa ta ƙare ne a lokacin ba mutuwa za a yi ba azaba kawai za a sha kwakwalwa za ka ji tana zaɓalɓala tana tafasa raɓa-raɓa-raɓa saboda zafi amma kun ba za a mutu ba bala'i ne kawai zunzurutu kuma an yi ta tsayuwa an yi ta tsayuwa an yi ta tsayuwa Allah ya manta mutane a yi ba a kula ba ba a sanya za a yi ba ana ta kokari a ma yi hisabin wutar ma a tafiya ma fi wannan tsayuwa wata da shams rana ta zo kusa da kwakwalen mutane an nasu min al-ghammi wal karabi a lokacin gham wal karab damuwa da kunci ya zo wa mutane ya lullube su ma la yuqiquna wala yahtamiduna wanda ba za su iya jurewa ba ba za su iya dauka ba kuma gashi ya zo kansu ba za su iya jure shi ba dole su yi raki ba za su iya ɗauka ba ya musu nauyi kuma dole gashi nan a kansu fayagulun nasu a lokacin sai mutane su ce ala tarauna shin jama'a haka za mu tsaya mu yi shuru ba kwa gani ne alama na hannufihi ala tarauna ila ma antum fihi ba fa ganin halin da kuke ciki ne ila ma balagakum irin abin da ya kai muku karo na bala'i ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum ba za ku yi tsokaci ku dubi ɗaya daga cikin bayin Allah makusanta wanda zai cece ku wajen Ubangiji a yi hisabi wanda zai je wuta ya je wuta wanda zai tafi aljanna ya tafi aljanna sai wannan ai bala'i ne mu nemi wani mana mu roƙa ya cece mu a gaban Allah ai Allah yana da bayinsa da duk amma an yi shiru ai gara mu samu wanda muka sa a gaba ya jagoranci wannan al'amari ya roƙa mana Allah Allah ya yi mana hisabi in ma wutar ce a je kawai wutar a huta da wannan tsayuwa na bala'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa yaqulu ba'dhum li ba'd sai wasu su cewa wa eh haka ne to waye ya kamata ki a abukum adam ga babanku adamu ai shi ya haife mu kuma shi Allah ne ya halice shi da hannunsa don haka shi za mu gaya wa kai ‘ya'yanka fa sun shiga matsala don haka ka je ka gaya wa mahalicinka ya yi hisabi ya cece mu daga halin da muke ka cece mu daga halin da muke ci abukum adam ku je wajen babanku adamu kuma dama filin an gaya mana fayubsiruhumun naziru wa yasma'uhumud da'i ko wa yusmi'uhumud da'i dama in ka kalla kawai ga mutumin da duk kake so ka yi wa magana gashi sannan in ka faɗa ya ji suka ce adam alaihi salatu wassalam babanmu mu je wajen adamu mu gaya masa ya gaya wa Allah shi kuma Allah da hannunsa ya halicce shi mutane sai su kira Adamu alaihi salatu wassalam fayatunahu su zo wajensa na su ce ya Adamu an abul bashar Adam kai ne baban mutanen nan ba da ake tsaye a nan an ta kai ne abul bashar baban duk wani mutum kalakaka Allahu biyade Allah ya halice ka da hannunsa wana faka fika min ruhi kuma ya fura maka rai cikin rayukansa da ya halitta wa amara mala'ikata kuma ya umurci mala'iku fasajadu laka suka yi maka sujuda saboda matsayin da kake da shi har mala'iku aka sa suka yi masu juda fa na kaljannata, kuma Allah ya taba aje ka aljanna kai kai ka taba zuwa aljanna wannan duka mukamanka ne farko kai ne uban duk wani mutum sannan kuma Allah ya halice ka da hannunsa kai ba aihuwarka aka yi ba ba uban da ya aike ka ba uwar da ta aike ka kaga wannan matsayi ne halitta ce Allah ya yi ka da hannunsa sannan ya sa mala'iku duk da matsayinsu suka yi maka sujuda bayan nan ya zaunar da kai a aljanna kafin ka zo duniya waɗannan mukaman sun isa ka je gun Allah ka roƙe shi ceton ‘ya'yanka domin su fita daga wannan hali da suke ciki ya Adamu ala tashfa'u lana yanzu duk mukaman nan da kake da su ba za ka cece mu ba ila rabbika wajen ubangijinka ala tara shin ko baka gani ba ne ila ma na anufihi halin da muke ciki wa ma balagana da irin abin da ya kai mana karo na bala'i faqal sai annabi nu wa binna annabi adam abul bashar sai ya nisa sai ce inna rabbi ce kai ku tsaya yau fa ubangiji na ghadiba ghadaban yayi wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithlahu kafin wannan fushin da dai Allah bai taba yin fushi ba irinsa tunda ake Allah bai taba fushi irin wannan ba wala ya zubabu ba da mislahu kuma daga yau ba zai ƙara irin wannan fushin ba wannan fushin na yau na musamman ne ya busata kawai ya kyale mutane waye ya isa tinkari Allah a halin da yake ciki na fushin nan ni bayan ku ba ku san ni ma ina da nawa laifin ba wa inna wa innahu nahani ani shajara ko kun san dalilin da ya sa na fito daga aljannan da kuke cewa an zaunar da ni bushiya ya ware a cikin aljanna ya ce kada in kusance ta wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna kuna mina kada ku kusanci wannan itaciya ba ma ci ba kada ma ku je kusa da ita ƙarshe muka je muka kusance ta muka ci dalilin yaudarar shaiɗan shaidan ya yaudare mu yace ma Rabbu Kuma an tilkuma shajara illa an ta takuna malakani ta kuna min al yanzu kun yadda ke nan ba za ku ci bishiyan nan ba in ji shaidan a to ai Allah ya hana mu <laughs> ko kun san abin da yake hikimar da ta sa ya hana ku ce a'a ba wani abu bane yasa yace kar ku ci in kun ci za ku zama mala'iku kuma za su ku dawwama aljanna to kuma baya so baya nufin ku dawwama yana da lokacin da zai gudda ku in kuma kun ci don duk wanda ya ci bishiyar nan to zai koma mala'iki kuma ba zai fita daga aljanna ba annan shine ku ci kawai dan adam kuma da son dawwama a cikin nima fadallahu ma bi ghurur wa qasamahuma kuma sai da ya tarantsewa ya ce inni kuma laminan nasihina wallahi ni nasiha nake muku wallahi in kuma ba za ku ci ba ku kuka ji ni na ruwana fadallahu ma bi hururi. ya batar da su da rudi shine fa yanzu shedan yake ta rudan mu sai ya kayata maka abu kawai ya ce dana kawai ka dan dana yake nan ke ka halaka yanzu kai wannan dan abun ba za ka dan tsotsa ba ko sau ɗaya ka jire shi ka tsotsa ka ji don Allah yadda ake ji mana wani ya dan mola waiwai din shi ce kai ni ba zan iya ba ka ja ko sau ɗaya da Allah kai wani ba kauye ne wallahi ka ja don Allah ka ji yadda ake yi kana nan kai wallahi kullum wallahi ba gidaje ne sai ja ya yi turu ya tare ya tare ya ce kai don na farko ne da a tsorace ka ja shi ya sa da haka da haka har a koya mishi wata ran har kaga ya yi baki shi ɗan shaidan ya ya maida shi ɗan wuta tun daga duniya matsalar irin wannan kenan shi sharrin irin wannan shaye-shayen zai muna naka tun daga duniya ka fita daga hayyaci irin na mutanen kirki ga leɓenka ya yi baki. idonka ya dauja kaga kana kallo wani iri kuma ka riga ganin kai kafi kowa wayo kuma baka da shi kaga kafi kowa hankali kuma kai ba haukaci ne shaidan yake yaudarar mutane duk suke koyon irin wa'annan abubuwa fadallahu ma bi gururin ya rude su fa akala minha fa fadallahu ma sawatuhum fa dafiqa yaksifani alayhi ma min warqin janna ƙarshe suna ci tufafin su suka ce subhanallah kuka saba wa Allah ba za mu tsaya kusa da ku ba suna taba bushiyar kawai rigunan jikinsu suka yi fir sai ga su tsirara yanzu kai sabon Allah nawa kake rigunan ka suna nan hmm? ku duba fa bushiya ce a aljanna aka ce kas su je kusa da ita da suka ci rigunan su suka ce ba za su zauna da mai sabon Allah wallahi ba ya kasifa ne alaihi mamin wara janna suka riƙa ya gagganye suna ɓoye tsirecinsu riguna kam sun gudu ya za su zauna da mai sabon Allah rigunan ma ba sa son mai sabawa Allah na aljanna to kai yanzu ya za a yi kaje aljanna ba a ƙone wannan zunubin ba har ka samu riga aljanna a rigar aljanna ba ta zama jikin mai sabawa Allah bari in gaya mana ba wai mu muna tinkaho da sabon Allah muna jin daɗi ba rigar aljanna ba ta zama jikin da ke da sabon Allah annabi adam alaihi salatu wassalam ka duba dai shi kwaɗayin ya dawwama ne fa yasa suka yi amma da suka ci farbadan lauma sau'atu sai ga su kawai faɗafiƙa ya sifani alaihi mamin warakin janna shi ne annabi adam zai ce haba jama'a yanzu ni da nake da wannan laifin ni ne har na ga hanyar ceto ni ma ina neman mafuta tukunna na san me za a yi mun shi kawai shi yake tunawa laifinsa kawai kuma bayan ma an gafarta mishi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim sai Allah ya bashi wa'ansu kalmomi sai ya tuba da su don Allah dama mai karɓar tuba ne wa'anne kalmomi ne rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kanmu abinda ka hana mu mun yi fa in lam lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu lanakunanna min al wallahi za mu zama cikin asararru za mu yi asarar aljannan nan shine Allah ya gafarta musu to amma fa wai an gafarta mar ya yarda da gafarar ubangiji amma yana tsoro yanzu ni da nayi laifi na zo na tuba na nace kai hakuri kace ka yafe mini na tafi kuma in dawon cewa ne ma ya ce wai ka yafe mishi ce oh har ka samu dan sanda ne ka kubuta da kyar ka buta he ka dawo ka ce to wancan barawon fa ba za a sake shi baran <laughs> eh? kai dade eh kaga kai ho za ka dawo kai da za in aka ce to tafi daga nan da sulomoshin za ka tafi ka ji kamar kana sama ko kana kaza nema? ma kaga ka bar gun kawai kawai yi nesa nesa sannan ku sai kwaru da wani ce don Allah mu je ka taimake mu gundi dibi wannan yace kai da gyar na huto to annabi adam yace kai ba ku sani ba Allah ya hana ni in taɓa bushiya kuma na saba wa wannan ainihin umarni fa saitu na saba don haka ku sama mun lafiya nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake a yau ta kaina nake a yau izhabu ila gairi ku tafi wajen wani na wannan ba matsayina bane to sai wa tunda kai ne baban an adam kai ka san me matsayin wajen wa za mu je izhabu ila nuhin ku tafi wajen nuhu shine abu thani baban mutane na biyu shine manzon farko wanda aka fara aikowa don haka fa ya tuna nuhan sai mutane su je wajen nuhu Fa faya kununa su ce ya nuhu an ta'awwalur rusuli ila ahalin ardi kai ne farkon manzo a bayan ƙasa domin kafin annabi nuhu annabi adam da ya zo ba wata shirka ba wani abu da ake yi ana ta tafiya akan yanda ake tafiya haka ake ta karantarwa ana ta tafiya kawai annabci ana ta tafiya ana ta tafiya sai da aka zo tafiya ta yi nisa aka fara samun ya gusa ya ƙuƙa nasara aka fara bauta wa salihai shi ne sai Allah ya aiko annabi Nuhu manzon farko kenan da ya fara zuwa ya hana shirka kafin shi babu wani wanda ya zo yana magana shirka don lokacin duk ana tafiya akan tauhidi kawai annabi nuhu shine annabin farko wanda ya fara zuwa ya fara kira a daina bautawa wa'annan mutane wa'annan salihai bayin Allah ne a bautawa Allah shi kadai don haka kai ne annabi mursalin farko sannan kuma bayan kai ne mursalin farko Allah subhanahu wa ta'ala sammaka Allahu abdan shakura da kan ya jingina ma ya kira ka abdan shakura ala tara ila ma na fi nuhu alaihi salam baka ga halin da muke ciki bane kaga su annabawa salihai managarta su fa suna cikin inuwa karka dauka da annabawan ake tsaye a rana kwakwalwa na tafasa hmm. ba haka bane ko yanzu a kira taro ka gani manyan a rana suke suwa yi a rana har da bulala in kuka yi wasa to haka abin yake akwai waɗanda za ka gansu a inuwa a kan mimbarori a zazzaune su kan ba sa cikin wannan matsala eh kuma a cikin wa'anda ba annabawa ma bayin Allah akwai sab'atun yadhilluhumullahu yawma la zilla illa zillu imamun adilun wa wa wa wayannan duk suna ciki idan aka samu sarki adili shugaba adili ranar tashin alkiyama ba zai kwamfari wannan bala'in ba matashin da ya tashi tun daga tashinsa shabun na shafi ibadatin layi matashin da ya taso baya sabon Allah baya shirme daga karatu sai biyayya ga iyayensa biyayya wa malamansa taimakawa iyalinsa taimakawa tausayi kyauta neman halal shi kan bai yi irin shirmen samari ba na sabon Allah to shi ba zai tsaya a wancan ranar ba wannan ranar da ake kwankwada yana inuwa al'arshi yau malazilla illa billu suna nan an kira su wa'inda suke sab'atun ya zilluhumullahu yau malazilla illa billu to kaga annabawa sauran waliyan Allah salihan bayi mursalai duk wa'annan ba sa cikin irin wannan wa'anda suka cancanci ukuba ne masu sabon Allah wa'anda suka tattafka kaba'irori su ne suke tsatsaye cikar kwari a rana to annabawan nan suna inuwa su mutane sai su ce ama tara alama na hannu fihi ba ka ga halin da muke ciki ba kaga ya nuna shi baya cikin wannan halin kuna ganewa ala tara alama na hannu fihi ba ka ga abin da muke ciki ba ne kwa ya kudu lahu haka ne? idona ya ala tara ila ma balagana baka ga halin da ya kai mana karo ba ala tashfa lana ila rabbik ba za ka cece mu gun ubangiji ba fa ya kulu sai ya ce musu inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban ubangiji na yi wani irin fushi a yau lam yaghdab qablahu mithla bai taba irin wannan fushin ba da dai walan yaghdab ba'dahu mithla kuma kenan ba zai sake irin wannan fushin ba daga yau wa innahu qad kanat li da'awa umman ni ma akwai addu'ar da nayi wannan addu'ar ina tsoron ko nayi laifi ni ne fa nace rabbi la ala alal ardi min al kafirin dayyara Allah ka hallaka mutanen duniya duka kada ka bar ko dan tsaron gida dayyar mai tsaron gida ko dan tsaro kar ka bari duk ka hallaka su kuma Allah yayi ni ina jin tsoro anya ban yi laifi ba kuwa in hal in sa a hallaka mutane duka gashi kuma arna aka hallaka wa? don cewa innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ma ka bar su ba wanda za su aifa sai arne fajiri kawai to me amfanin su tunda tsatson su ba sauran alkhairi kuma kai ma da kanka kace babu mai sauran imani da ni illa man kada aman sai wanda ya riga yayi sauran ba za su taba imani ba Allah ka gaya mini haka to karka basu hallaka su duka kuma Allah ya hallaka su kai ku tafi nafsi nafsi ta kaina nake nema don haka wannan addu'a da nasa nayi to nima ina jin tsoro na yi ta ne alaƙaumi a akan mutane na don haka nafsi nafsi nafsi habu ila gairi ku tafi wajen wani to wajen wa za mu je sai ka gaya mana habu ila ibrahim ku tafi wajen ibrahimu shine badaden Allah duk wanda aka ce wa wane maji wa wane in ka biyo tagunsa zaka samu tsawa ba? don haka ku tafi wajen kalilur rahman fayatuna ibrahim sai mutane su dunguma su zojin ibrahimu kalilur rahman fayaquluna ya ibrahimu anta nabiyullah kai ne fa annabin Allah wa khalilu kuma badadansa min ahalil ardi a cikin mutanen duniya duka Allah ya ware ka yace kai badadansa ne don haka ya kamata badade a tura shi gun don ceto ish fa'alana cece mu ila rabbika wajen ubangijinka ala tara ila ma na hanfi baka ga halin da muke ciki ba ala tara ila ma na hanfi fa yaqulu lahu sai yace da su inna rabbi kai ubangiji na fa a yau qad ghadiba hakika yayi fushi al yawma a yau ghadban wani irin fushi lam yaghdab qablahu mithlahu da dai kafin wannan bai taba yin wannan kushin ba walam yaghdab ba'dahu walan yaghdab ba'dahu mislahu kuma nan gaba ba zai ƙara wani kushi ba daga wannan ba zai ƙara wani kushi irinsa ba kun san ni ma ina da laifi kuwa wa inni kuntu kadhabtu salata kadhibatin ni ma na taba yin ƙarya sau uku to mutumin da ya taba yin ƙarya sau uku ne zai je zai je ceto ku duba waliyan ƙaryan mun nan fa wai su ne za su cece mu <laughs> eh ku duba annabawan nan fa yanda suke kaucewa abu kaji wai wani yana nan wai zai je da riga wai ya dura ko ya gudu kawai ya wai ya je juye ya dawo kafin Allah ya ankara wai ya gama ɗebe mutanensa yau ko hanyar kamaru kai mata wannan gargancin balle eh ko hanyar kamaru an hankalin mu kawai eh? ya ce na yi talasu kazibatin wato ƙarairayi guda uku kaga wannan kawaici ne da kunyar ubangiji da tsantseni irin na annabi ibrahim khalilur rahman amma wayannan abubuwa da yake cewa ƙarairayi fa duka tauriya ce amma shi yana ji a jikinsa kada fa ko Allah ya ɗauke shi a matsayin ƙarya don haka wannan ƙarairayi ina jin tsoronsu nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake wanda yake cewa ƙaryar ta farko lokacin da aka zo aka yana matashinsa aka ce ka zo mu tafi wajen uh, idinmu sai da aka fara tafiya sai ya fadi ya ce kai in misa saƙimun na ba na jin daɗi ba ni da lafiyar zuwa wannan wurin ya ka ce a ah, to komi ai sai da lafiya ibrahim koma sai ya dawo shi yana nufin ni ba ba ni da lafiyar bautar gunki ba ni da lafiyar ibadar da ba Allah ne ya ce ai ba shi yasa ya ce inni saƙimun ni ba ni da lafiya ma'ana rashin lafiyar yin shirka wato lafiyar yin shirka ba ni da ita zaka suka su kuma suka ci tunda ba da lafiya a to koma koma yi koma koma sai ya dawo yana dawowa duk an fita an tafi wannan idin duk an kawo abinci gaban gumaka dama akwai wani fili da aka kewaye na gumaka ne kurumin gumakan kowa idan ranar sallar ta yi in ya ɗebo abincinsa sai ya kawo gaban gumakan a aji a tara shi a tara shi a tara shi sai a fita kuma idi in aka fita wannan idin kafin a dawo gumaka sun sa albarka sai a dawo kuma a sha dina a nan ne za a ci a sha shi kuma he ya dawo gunguma kan lokacin shi kadai duk an fita waje sai ce ah, ya an tara muku abinci don ku sa albarka kuma kun yi shuru ala ta kulu ku ci mana ku ci mana kawai ya ɗebo gatari ya yi ta faskare yana tara ya yi ta faskara su yana tara duk ya su saura baya ɗaya babban sai rataye gatarin a jikin shi sai koma gefe suna dawowa sai suka zo suka da gaba ɗaya an kwatanta na gumakan suka ce kai kai kai kai kai kai kai to man fa'ala hadha bi alihatina waye yayi wa allolin mu abun bautar mu wannan ta'addancin kai lalle wannan akwai azzalimi ka rasa wanda zaka ce ta sai abun bauta wannan wani irin azzalimi ne to ba ya kamata ku gane ba su cancanci bauta ba ma tunda har an kwankwatse su aka rika tambayar juna waye kuka ji yana dan wasu maganganu to akwai irin raunana irin marasa lafiya irin wa'anda ba su samu fita ba suka ce to na fatan akwai wani yaro ne dama da aka fita mun ji yana wucewa yana cewa yau ko gumakan nan za su ci ubansu ina fatan ya zukuruhum mun ji wani saurayi yana ɗiban albarka a kansu dama wane saurayi ne to yazkuruhu menene yuqalu lahu ibrahim ibrahim ake cewa da yaro suka ce o oh, eh ibrahim din nan fa zai iya zai iya fatu bihi ala ayunin nasi ku kawo shi gaban mutane la'allahum yashhaduna don su shaida su tabbatar da laifinsa ne duk abin da aka yi masa kar a ce zaluntarsa aka yi. Ta ga wancan karo ya ce musu inni sakinin ban da lafiya ko? ƙaryar da yake tuhumar kansa da ita ke to da aka zo aka kawo shi suka ce a an alta haza bi alihatina ya ibrahim kai kai wa abun bautar mu wannan wulakancin ibrahim Ya ce bal fa'alahu kabiruhum haza ga babban sunan ba ku ga tari a ratai ba shi yayi to ina amfani ya za a yi ga babba kuma ku aje kanana babba baya son shirka shi ya kwankwatsa su saboda baya so a bauta masa a bauta musu fa'alahu kabiruhum haza amma fa tunda ma ni ma na ganganci ma tunda aban alloli ne fas'aluhum in kanu yantiquna to ma menene za ku tsaya tunda su suka san sirrin ku suka san komi ku tambaye su mana ku kuje waya muku ba yesu faɗa ba in suna magana bai kamata ai bautawa wanda baya magana ba fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su mana in suna magana yesu gaya muku yanzu Allah in an mara wani abu ku sai an zo ana tuhuma waye wa Allah Allah bai sani ba yanzu in na saba wa Allah bai sani ba amma kai baka sani ba to tunda Allah ku aka wa ku tambayi Allah waye yayi marta adalci yau jama'a za mu tsaya muna munna sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka ce haba ibrahim kai ma ka san ai gunki baya magana yace to uffi laku wallahi tirda ku wali ma ta'buduna da abunda kuke wa bauta ku rasa abunda za ku bauta sai abunda baya magana to kaga da yace bal alahu kabiruhum haza shine ƙaryar da yake tunawa ta biyu ta uku ya fita da matarsa ya je wajen wani arnan da duk wanda ya je da mace mai kyau sai an kwace ta inda yace matarsa ce kuma shi za a kashe shi don bayan da za a yi sarki ya mallaki matar da ka taɓa sani bayan an karɓe ta kashe ka don ma kar ka rika tuna matar da sarki yake tare da ita da ta wace me zai gaya min na san abin da yake yi to sai a kashe ka da aka zo aka same shi wannan matar da kuke tare bai ce yar uwata ce yar uwata ce to a lokacin babu wani musulmi daga shi sai ita sai lut alaihi salam yana nufin ‘yar uwata ce a musulunci ba wai ƙanwarsa ba ya ce ‘yar uwata ce ya ce ta to shi kenan ‘yar wannan taka muna son ta to shi kenan to shi kenan shi ne aka kai wa arnin ita shi kuma ya shiga ya kama addu'a Allah kada ka ba arnin nan dama akan baiwa Allah nan ita ma da aka kai ta ɗaki tana ɗaga hannu Allah kada ka ba arne dama a kaina har arne in yazo zo kawai he jimin jiriya kamar an yi cekin ɗinsa da lantarki in ya cin karo wajenta kawai he ji gaba ɗaya ta kama shi kawai sai fadi sai sake fita in ya sake tawowa sai ce kai ku zo ku hudda wannan aljana kuka kawo mu sai aka ɗauki hajara sai aka ba ta kuici aka ba ta hajara kyauta aka yi mata kyauta aka sallame ta ku tafi da aljanan nan don Allah ka kawo mun aljana. to wannan ƙarya uku inni saqimun bal fa'alahu kabirum haza hiya ukhti to sune ƙarairayin da yake cewa salasu kadibati ni ma ina tsoro don nayi ƙarairayi guda uku don haka ban san me Allah zai mini ba yau don haka ku tafi nafsi nafsi nafsi izhabu ila gairi ku tafi wajen wani na to wajen wa za mu je kalilur rahman ya zahabu ila Musa kun manta annabi Musa tun daga duniya suke taɗi da Allah Ka wanda mu wahayi ake mana annabi Musa kuma zuwa yake suna magana don haka ba zai ji shakkar zuwa gun Allah ya masa magana ba ku tafi wajen annabi Musa eh izabu ila Musa ku tafi wajen annabi Musa tuna Musa sai su je wajen Musa fayaquluna ya Musa anta rasulullah kai ne fa manzon Allah faddalaka Allah ya fifita ka bi risalatihi ya baka manzanci wa bi kalamihi kuma ya arzika ka kana taɗi da shi kaga wannan fa duk mukamai ne faddalaka bi risalatihi wa bi kalamihi don haka wannan kawai ya isa ka je ka cece mu kai rasulullah kai kalamullah ne Allah kuma ya fifita ka alan nasi akan kowane mutane wa'inda suke taɗin nan yanzu da kai duk Allah ya fifita ka akan mu don haka ishfa'alana cece mu ka cece mu ila rabbika wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fi baka ga halin da muke ciki bane fa yaqulu sai yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban kai ubangiji yau yayi wani irin fushi lam ya gaba qablahu mithlahu daɗe bai taɓa irin wannan kushin ba walan ya gaba ba'dahu mithlahu kuma bayan wannan ba zai ƙara irin sa ba wai inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha kun manta na kashe rai ba a ce in kashe ba kun san ya kashe ba kibdi to fada kala al madinati ala hini ghaflatin min aliha ko lokacin da ya fita lokacin an ana kailula sai ya fita yana zagayawa sai ya tar da ainihin wa'annan mutane guda biyu ya tilani suna fada shi a shi'atihi wa zamin a aduwihi wannan ɗayan yana cikin shiyarsa baƙib abin nan bani isra'ila ne wannan kuma min aduwihi yana daga cikin ƙabilar abokan gaba ƙibɗawa mutanen fir'auna ni shi a shi'atihi sai wannan bani Isra'ila din ya nemi taimako a gun Annabi Musa yace ya Musa ka taimake ni wannan bakin din ya zai kwace mun kayana ya kai gidan sarauta don zalunci nace ina da bukatar sa ce sam don haka sai ya kai ni alladhi min shi'atihi lokacin da Annabi Musa ya zo zai raba su wancan ya masa tsawa fawa kazahu musa faɗa ba a nai shi ne annabi musa ɗan dungure shi kawai to annabi musa da yake da ƙarfin irin ƙarfin ma na daban ne shi ya ɗan dungure shi kaɗan ashe har an gama sai fice kawai sai ya mutu ce daga nan ba wanda ya gani ba wanda ya sani daga annabi musa sai wannan bani isra'ilan da aka fata sai aka wuce wajen aka rika ce an kashe fadan fir'auna ɗaya ba waye waye shuru ba a gane ko waye ba washe gari kuma wannan bani isra'ila din? ya fito kuma sai gashi kuma suna rikici da wani annabi musa ya fito kuma ya tarda shi fa'izallazi tansarahu bil amsi ya sai ga wanda ya nemi agaji a jiya yau ma yana kururuwa musa taimake ni ce kai amma kai wallahi fitinanne ne kai wani irin fitinannen mutum ne da ya ji annabi musa yana marfada ya zo ya taimake shi sai ya tsammani to yau fa an zo ni za a buge yace a musa aturidu an tulani kama katalta nafsan bil amsi oh yau kuma ni za ka kashe kamar yadda ka kashe na jiya sai wannan ya ce to dama shi ya kashe na jiya to ai ba rikici kuma ya ruga fada kawai dama ana neman wanda ya kashe shi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi yanzu kam na gane ba agaji ne aikin ka ba kawai kana so ka zama dan ta'adda bayan kasa ka kashe wani jiya yau kuma ni zaka kashe sai labari ya shiga gari kawai annabi Musa aka taho nemansa muminin min ali fir'auna shine ya rugo da gudu ya biyo ratse kafin a zo a kama shi yace wallahi innal mala'a ya ya'tamiruna bika jama'a suna nan fa an taza ana neman ka don haka fakhruj ka fita ka bar wannan gari wallahi ina ma nasiha kada ka bata lokaci ba sai ka bi hanya ba tafi kawai ba sai ka san inda zaka ba don wallahi suna tahowa za su zo su kashe ka ne ya kama hanyar madiyana yana tafiya kawai bai san inda za shi ba Allah ya turo mala'ika yana masa jagora yana tafiya yana addu'a rabbi na jini min alƙaunin zalimina rabbi na jini min alƙaunin zalimina Allah ka tsiratar da ni daga mutane a zalimai to amma Allah fa ya gafarta mishi shi ma amma yana tuna kashe arnan nan da nan ai laifi ne shi ne zai je ceto bunu a gindi ka ce kashe gobara ya ce ba zai yiwu ba don haka nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake yi izhabu ila gairi ku tafi wajen wani to ya Musa kai ma da kake taɗi da Allah abu ya gagare ka wajen wa kuma za mu je izhabu ila Isa ku tafi wajen Isa alaihi salatu wassalam Isa ai yana da baiwa shi fa ba uba aka yi shi Allah halitta shi yayi da kun fayakunu a mahaifar mahaifiyarsa kawai ya sa masa rai kuma lokaci guda da cikinsa da aihuwarsa duk cikin sa'a ɗaya sannan kuma tun yana jariri yake magana da mutane sannan kuma yana da baiwa iri-iri da Allah ya bashi don ku tafi wajensa ku tafi wajen annabi isa wannan aikin ni kam ya fi ƙarfi na izhabu ila isa fayatu na isa mutane sai a dunguma tafi wajen isa alaihi salatu wassalam fayaquluna ya isa anta rasulullah kai ne manzon Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama ruhun min kuma kai ne kalmar Allah da ya jefa ga maryamu kuma ruhi daga gare shi rai na musamman ya sa maka daga cikin rayukan da ya halitta ya ya, ya, ya isa wa kallamtan nasa fil mahad kuma ka yi magana da mutane tun kana jariri a cikin tsumma ka ce ƙala inni abdullahi a taniyar kitaba waje alani biya waje alani mubarakan aina makuntu kaga wannan duk tun kana jariri ka yi wannan magana don haka yau kana gwarzo ya kamata ka je ka yi magana a gaban Allah ka cece mu ka cece mu daga halin da muke ciki wannan ishfa lana ila rabbi ala tara ila ma na nufi fa ya isa annabi isa shi ma ga abin da zai ci inna rabbi kada gabi bal yau magabban lam ya qablahu mislahu walan ya gaba ba'dahu mislahu zai ce ubangiji fushin da ya yau bai taba yin irinsa ba kuma ba zai kare yin irinsa ba shi bai ambaci laifi ba walam yadhkur dhanban shi bai faɗi ga laifin da yayi ba amma ya ce musu nafsi nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake don haka wannan matsayin ba nawa bane izhabu ila gairi ku tafi wajen wani na to waye wannan izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ina wani in ba shi ba eh wannan bai ishe mu mai gida ba eh wani ne fa wai ko kunya baya ji ya tsare mu yana mana kwatance ya ai mutumin da duk ya je lahira bai da mai gida to ba zai samu aljanna ba eh wai dole ka yi mai gida wai sai ka samu wani shugaban wata ɗariƙa ka bi na ce to shugaban sunna fa bai isa ba to ai mu shugaban sunna muke bi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mai gida ne yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka mu mai gidanmu kenan za ka yi kaje kai ta kale kale kai kuma kai ta nema har ka kalato mai gidan da baka san tushensa ba ka rike duk wanda ka rike inda ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam eh, ina za ka gane kanshi babu wani shugaban ɗariƙa da za ka kawo mana ayarsa a ƙura'ani ko kuma ka ce ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da bayani a kansa akwai? to sahabban manzon Allah ne waliyai wa inda muka tabbatar su kuma ba su da ɗariƙa suna suke bi to sai ne ba sahabin da yake ce maka ga ɗariƙarsa hatta su imamu malik da muke fikihu da littattafansu imamu malik yana da tariqa sai sunna sunna kawai ya yace kullu ya wa yusi kowa cikin nan da kuke ji muna ta farfaganda muna ta ƙoƙari wajen fafutuka duk muna ƙoƙarin neman gaskiya ne ba wanda baya kuskure a cikin mu ji imamu malik illa sahibu hadal qabr sai mai kabarin nan sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ka san shi imamu malik karatunsa da karantar wasa duk a madina ya kare shi a nan ya yi karatu a nan ya karantar a nan ya yi duk abin da ya yi shi ya sa ya ce sai mai kabarin nan shi ne kawai ba duk abin da ya faɗi daidai ne amma mu dukanmu wata ran za mu samu kuskure don mu ba masumai ba ne don haka duk abin da muka faɗi kuka tar ya dace da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ayoyin alkur'ani ku yi aiki da shi wanda kuka tarda mun yi kuskure ya saba da wata aya ko hadisi to mu ma ku mana addu'a ku yi watsi da namun ku bi wannan mu ma shine namu haka masu gaskiya kenan babu wani fitaccen malami da zaka ce gashi fitaccen malami wanda duniyar musulunci ta san shi a ce ga ɗariƙarsa babu shi duk wanda ka ji ya ce maka ga ɗariƙa yake yi to ɗan yau ne in dai na asalin ne ba su da ɗariƙa ba su santa ba ma sai daga baya aka samo ta a mafarki hmm? sunna ita ce asali sunnar annabi muhammad to dai gashi annabawa a filin tashin alkiyama ana ta gwagwagwa ya zai je ceto duk abin ya gagara suka ce annabi isa ya ce ku tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aikin sai dai shi wa fi riwayati fayatuni annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace sai a zo wajena. na fayatuni sai su zo mini ana zuwa guna ga abin da za su ce fayaquluna ya muhammad ya muhammad anta rasulullah kai manzon Allah ne wa khatamul anbiya kuma kai aka rufe annabci da kai daga kai ba a ƙara wani annabi ba wa qad ghafara lak kuma Allah ya gafarta maka ma taqaddama min Zambik abin da ya wuce na da na zunubi wa ma ta'akkar da wanda ma zai zo nan gaba ba kai ba duk Allah ya ce ya gafarta ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah ya ce na gafarta maka in ma ka taɓa yi in ma nan gaba za ka yi a yafi abun zai zo to ina zai yi laifi wannan masu masumi kenan in ma da an yi babu an yafe nan gaba ko an yi ma ya afaffen abu aka yi don haka ba ka da zunubi gaba ba ka da shi a baya to kaga wannan ya cancanci ceto ga ya mini waye ne mai bunun da zai samu wannan matsayi hadda zai je wai ya tinkari Allah kai tsaye eh? wai fa zai je ya tsaya a gaban Allah Allah ya ce ku yi wuta da shi ya ce a aljanna za a kai shi don wannan ya bi mu kuma dole wai a shaurare shi wai dole a shaurare shi yau ko dan fashi da makami ka yi wannan ganganci ka je gaban dan kinnafin ma ka yi wannan ka ce ya saki mutum dole eh? balle Allah ne mala'iku gilazun shidadun la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumaruna eh? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine قد غفر له قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اشفع لنا tunda kai kake da wannan matsayin kai kadai kilo don haka roƙa mana Allah ya ce ka cece mu a gaban ubangiji ala tara ila ma nanu fihi baka ga halin da muke ciki ba ka je ka roƙi Allah sai wannan ta isa haka nan ai hisabi kowa ya san makomarsa kawai mai wuta ya tafi wuta mai aljanna ya tafi aljanna wanda zai je a ce ya dawwama ya san dawwama zai wanda za a kona shi na foro a kona shi ya samu ya karkare ya koma aljanna wanda zai tafi aljanna bila hisabin ya tafi wanda kuma sai an mar hisabi amar ya tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace fa an daliku sai in tashi kawai take daga kan mimbarin da yake zaune fa an daliku sai in tafi fa'ati hatar arshi sai in iso dab karkashin al'arshin Allah fa’aƙa usa gidan lirabbi sai in faɗi in yi wa ubangiji na sujuda kaga shi kansa sai ya je ya yayi sujuda shuru shiru yi yabo ya yi yabo ba gatsali zai je ba amma su wai kaji dole wai a shaurare su summa يفتح الله alayya من المحامد mahamidi wa husni sana'i alayhi sai Allah ya buɗa mini irin godiyar da zan yi wa Allah da yabo da irin roƙo da jinjina da zan yi wa Ubangiji a rannan ne Allah zai buɗe mini ya sa mini waɗannan kalmomi ya ce ni ma yanzu ban san su ba sai a rannan ne Allah zai sanar da ni irin yabon da zan wa Allah da irin godiyar da zan masa da sigar roƙon da zan masa a rannan ne zai sanar da ni su shine yaftahillahu Allah zai buɗa mini a wannan lokaci waɗannan ainihin mahamid kalmomi na yabo wa sana'a, sana da kyawawan kalmomi wato na ainihin yabo alaihi a ga Allah ɗin shai'an wani abu kaɗan zai buɗa mini sai ya bani su kalmomin idan da za ka ji su kai sai sun baka sha'awa yabon da Allah zai yabon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi wa ubangiji lam yaftahu ala ahadin qabli ba wanda aka taba sanar da shi su in ba ni ba ni ma tukunna yanzu ban san su ba sanda yake fadin hadisi yace sai rannan ne Allah zai sanar da ni su kuma ba wanda aka taba sanar da shi waɗannan kalmomin cikin mala'iku ko annabawa sai ni sai ni ni ma sai a ranar. sun mayu ƙalo ya Muhammad lokacin da nake kuye ina cikin sujuda sai a ce ya Muhammadu irfa a ra'asar kai daga kanka yau kuma ai ba a ibada yau tashi irfa a ra'asaka sal tuba tambayi ne kake so a baka tambayi a in abin da za a yi ne amma in wanda ba zai yi ba a bari a tambayi a baka kaga akwai bambanci yayi me kake so faɗi mu ji in mai yiwuwa ne a ba haka bane tambayi kawai a baka sal tuba tambayi me kake so a baka eh washfa tushaffa ceto nema a baka shikenan fa an gama to in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam a wannan filin a wannan ranar wa ya isa ya motsa sai shi to yanzu ashe in ka bi wannan baka bi baka fi kowa ba ai ka wa kowa kai ne ka canki ne cin wallahi in ka bar annabi sallallahu alaihi wasallam duk kame kame zaka tafi kame kame ne duk fa suna fakewa da sunansa ne amma wallahi ba shi suke so ba wallahi wallahi soyayyar da suke yi wa shehunansu ya fi soyayyar da suke wa nan kai yanzu kan ba ya bayyana ba ma sun mai da ma wancan kam allan ma bai kai shi ba daraja hmm? kamar in kan ma suna fifita shi akan allah ma ba ma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ba Allah ma ya fi Allah ma gashi nan suna ta faɗa da bakinsu duk kawai suna rabewa ne da gusma don su samu su cakawa karsana mashi amma wallahi ba wai gaskiya ba ne ayin gaskiya ne su watsar da me yasa za su yi wa sunna shirka me za su yi wa tauhidi shirka inda gaske ne Allah suke so su cire shirka inda gaske sunna suke so su cire bidiya eh to amma kana bidiya ka ce annabi kake so kuma shi bidiya kishiyar sunnar sani kana shirka ka ce tauhidi kake Allah kake so bayan Allah bai so shirka hmm? ibada ga ta nan kaca-kaca kuna yi in an tambaye ku ba aya ba hadisi bidiyo'i ne kawai zunzurutu kuke gudanarwa sannan ku ce wai ku na annabi muhammadu ne wallahi kariya ne kariya ne wallahi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai bin sunna duk mai bin bidi'a ya sani waje yake da layin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bidi'a kullu bid'atin yace balala wa kullu dhalalatin fin nar iyyakum wa muhdathatil umur kashedin ku da kagaggun al'amurra fararrun al'amurra kashedin kul duk abunda aka ce kago shi akai babu shi a aya babu shi a hadisi annabi bai yi shi ba sahabbai ba su yi ba babu shi daga baya aka kirkiro shi to ba ruwanka da wannan ba addini ba sai dai yin abinci ne ko riga amma a addinance ba ruwanka bidiya addini ake magana ba ba bidiya a gina kasuwa a gina daki a gina gida a noma wannan ba shi ake cewa bidiya ba a addinance don haka suke jefa shi ba a cikinmu sai zirga cewa to sun ce bidiya annabi ya sa eh, al riga mai aiki annabi ya sa maɓalli, annabi ya yi wando annabi ya yi gida mai kwano annabi ya to wannan addini ne zamantakewa ne yanayi rayuwa ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ansu da abun nan ganyen dabino suke buka wa'ansu da fata wa'ansu da ciyawa kowa ya yi irin abin da ya ga ya dace da shi don haka gida wanda ka gaya ma shi za ka yi riga kuma a lokacin wayansu fata suke sawa wayansu saki suke yi wayansu in sun sa har ƙasa wayansu kuma iya gefto suke ɗaurawa kuma a lokacin addini ya bar kowa iyakacinsa illa iyaka da aka hana ka karkata ka tufafinka ya sauka ƙasa amma ba kowane bangare da irin tufafinsu kuma ba a ce ku bar irin naku ku zo ku yi irin na larabawa ba ko kuma larabawa su bar irin nasu su yi irin nasu wane ba wannan al'adar yanayinku ne na zamantakewa haka abinci abinda larabawa suke ci in kaje wani wuri ba shi suke ci ba don haka wannan ma ba sai dai wanda Allah ya ce haramun kawai wannan shine zaka kauracewa kuna ganewa don suna iya jefa maka wannan shubuha yauwa su ce to wannan fa zai to yanzu kai da kake wa'azi da makirfon lasifika ko ina kenan shi din ba addini bace alasibika ba addini bace don mai ganga yana sawa ko ba haka ne? to arna sun yi abun su ne don sauti ya karu to mu kuma sai muka yi amfani da shi don kalmar Allah ta ɗaukaka ko to sai muka jona kalimatullahi hiyal uliya tunda sun yi don su ɗaga iskanci sai muka ce to ai kalimatullahi lahihi uliya Kalma Allah ce a sama don haka ba ku isa ba kun yi abun da ba kwa son kun yi don ɗaga kaburci mu kuma sai muke ɗaga musulunci da shi to haka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan hau minbari sai ya tashi sama da mutane don ya ɗaga murya a ji sai aka samu alat wannan alat ne ba wai shine addinin ba don haka wayannan duka in kaji mutum yana kalato maka irin wayannan na ce ma ai ai kaza ma kuma da kuke bidiya ne ai kaza ma kuma da kuke ai bidiya ne ai kaza kaza wai do shi dai a dole wai sai an daure wa bidiya gindi an rusa tauhidi an rusa mene sunna Shi ne fa kokarin su don haka sunna a addini Bidiya a addini in aka ce maka wannan abu addini ne don annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaihi amruna babu addinin mu akai amruna umurnin mu mu muna bada umurni akan addini ko to in ba umurnin mu a cikin wannan aikin annabi bai ce ai ba Allah bai ce ai ba fa huwa raddun wannan mardud ne ba a so man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiro wani abu fi amrina haza ma'ana fi dinina haza amrina haza ai dinina haza don ulul amri shugabannin addini wa abi'ullah wa wa ulul amri shugabannin musulunci al'amu, addini duk wanda ya kirkiro a cikin addininmu amma don ka kirkiro ka ɗauko magi ka watsa niya madadin daudawar da da kake sawa eh, larabawa ba sa sa daudawa mu kuma ba muna sa daudawa ba so al'adarmu ne wannan kuma ka kawo magi ma muka watsa ya ce mun yi bidiya ba za a ci ba sai dai yin magin mun gane haramtacce ne ko ba ka ba matukar kuma ba mu ga siya haramta ba sai mu ci na ga dama kuma in ɗebo alayyaho sai in kwacu ba in yi annabi ya yi to ya hana mu kowane ɓangare da irin abincinsu ku kula amri na haza mun nan ba wai a abincinku ba abinci kuma inda Allah ya ce haramun to shi aka hana ku halal kuma sauran duk komi halal ne komi halal ne sai wanda nassi ya ambata in dai nassi bai ambace shi ya ce haramun ba kitaban wa sunnatan to halal ne asalin abu kowane abu ne asalinsa halal sai in shari'a ta haramta shi to in shari'a ta tsallake shi ba ta haramta shi ba ba halal ne kaga dama ka ce ba na ci kaga dama ka ce ina so tunda ba haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo damo aka an daba ya ce kai zai ci zai ce ba sahabi ya ce masa ya rasu lallai haramun ne ce oh, ba haramun ba ne yawa ni a wajen mu alardin mu babu irin wannan dabbar don haka ina jin shayin cinta amma ba haramun ba ne kawai ya jawo tiran kawai ya kama ya mu annabi yana su halal kaga ai ba haramun ba ne abinci ne sai ka ce ai tunda annabi ya ki ci bidiya ne ya ce a shi ba zai ci ba mai kawai amma mai so ya ce kaga shi sai ya jawo kawai ya kama ci abunsa don haka karka yaudaru da masu liƙa maka irin wannan shubuhohi su rika cewa to ai kaza ma kuma ai annabi bai ba kaza ma ai kuma a addini muke magana yauwa muna magana akan addini yauwa karka ruda mana mutane yauwa <coughs> ina muke irfa rasa ka daga kanka ya rasulallah, sal roƙi me kake so tuba a baka washfa tu shaffa ceto ko nemi ceton waɗanda kake so za a baka ceto farfa urasi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce sai in daga kaina Fa'ulu sai in ci abinda nake magana akan sa ya rab ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati al'ummata al'ummata al'ummata wallahi kai kokari ka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta al'ummar sa kawai yake ummati ummati ummati ummati sai Allah subhanahu wata'ala fa yuqalu ya muhammad sai ya amsa yace adkil min ummati kamar la hisaba alaihi ka je duwa inda ba hisabi a kansu ka je a shiga aljanna da su su tsayuwa ta kari a kansu inda ba hisabi a je a kai su aljanna inda kuma za a hisabi yanzu za a yi musu ba dai abinda ake nema kenan ba kushi ya kare. yabon da ya yi wa Allah kawai ya kwantar marwa da wannan fushin yanzu fushi ya kare Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka je iya wa'yanda duk ba hisabi a kansu ka je ka shiga aljanna da su ta wace ƙofa za mu shiga min babil aimani min abuwa janna ku shiga ta ƙofar dama su wa'yannan ƙyalla hisaba alaihi ku shiga da su ta ƙofar dama kuma ba wai lalle sai wannan ƙofar ba sun ga dama su bi kowace wahum shuraka'un nasi suna iya tarayya da mutane fi siwa zalika cikin wasu kofofin da ba wannan ba min al-abwabi daga cikin kofofin aljanna samaniya guda takwas din summa qal wallazi nafsi bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah wanda ke rike da numfashi na a hannunsa inna ma baina misra'aini tsakanin turken kofa da waccan kofa min misra'il janna daga ainihin turakun kofofin aljanna kama bainal Makka. kama baina makkata wa hajar kamar tsakanin makka zuwa hajar au rawin ya yi shakka ya ce ko kuma kama baina makkata wa busura kamar tsakanin makka zuwa busura annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutane kwatance da iya sanin su a lokacin don su iya nan ne duniya suke gani a lokacin kamar ya ce musu iya ƙarshen duniya don a lokacin ɗan jaziratul arab mutumin da yake wannan gefen iya iliminsa a ce yankin daga masar iraki sham siriya duk suna ganan ne dunkule duniyar a lokacin sai ce to tafiya tsakanin wannan irkin kofa da wancan fa fadinsa fa ya kai daga nan makka zuwa hijir ko kuma daga makka zuwa busura kaga za ka ce kai kai kai kai kai ashe yana da yawa to ai ya fi don dai kawai iya abin da ka sani sai a makwatance da shi yanzu in ana so a ce maka faɗin aljanna in kana so ka girmanta sai ce arduha ka ardu sama wal haka Allah yake kwatanta mana ko sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard fadin ta ya kai faɗin sama da ƙasa saboda akwai wani abu da muka sani wanda ya wuce sama da ƙasa to iya a tsaya anan ashe ya wuce nan sai ka je ka ga ya wuce nan don aljanna karama ta ƙarshe wanda daga kai ba wani ɗan aljannan da ya fi ka kaskanci shine za a ce wa mutum ka je an baka kamar duniya kamar duniya kamar duniya kamar duniya sau goma laka mislu laka mislu laka mislu wai shi ya zo ya tar da aljanna ta cika yana can a jihannama na babbaka shi zunubin sai ya yi in aka fito da shi sai a ce to an wanke shi yanzu kan to kaje ka shiga aljanna sai yazo duk inda ya duba ya ga an rubuta sunayen mutane ko ina ya cika ya ce na karda ta cika ya Allah ya ce ka shiga ya ta cika ya to kana so a ba yi maka taka yanzu kamar duniya ya Allah kai mahalicci ne bai kamata ka yi irin wannan magana ba ina zan samu kamar duniya ya ce to izhab laka mithlu laka mithlu laka mithlu laka mithlu laka mithlu ka je kana da kamar duniya kamar duniya kamar duniya kamar duniya kamar duniya kamar duniya kawai ya gan shi cikin lardin aljanna kawai ta tana ta yau iya tafiyarsa kawai nasa ne wai wannan shine karamin dan aljanna karamin kenan fa wanda shi talakkan aljanna ne ya samu wannan wanda ya asara aljanna ai ya tabe to wannan fa wannan wanda yayi sabon Allah da yawa kaba'ira da yawa amma ba shirka Shi ne fa zai samu wannan matsalar amma mai shirka shi baya samu ma kwata-kwata shi ya shiga wuta baya fita don haka yan uwa musulmi ya kamata mu kiyaye mu rinka taka tsantsan da duniya duk mutumin da zai raba ka da tauhidi to kai nesa da shi duk mutumin da zai raba ka da sunna kai nesa da shi don mutum ya raba ka da tauhidi shirka zai danka ma in ya raba da sunna bid'a zai dora ma to wa'annan dukka masu hallaka ka ne wallahi kai nesa da su mutane kuma yanzu su ake so a raba wai saboda su ne suka fi yawa eh, in kana tare da su kai mutumin kirki ne eh, in ka aihu za a zo suna in ka yi aure za mu jama'a da yawa za su zo eh, in kana kaza za a yi kaza in ka je ka zauna za a yi ta hira da kai shi ya sa wayan su suka tsaya suna bidiyan nan wai don a yi da su kawai to wallahi gara ka zauna kai kaɗai a duniya in ji manzon Allah in duniya ta gurɓace ko kiwon ƙarya ka tsira ka shiga jeji daga kai da sai tumakin ka uku ka je ka riƙa bautar Allah shi kaɗai kana bin sunna shi kai kaɗai a daji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka zauna ka bi rububi ranar gobe kiyama ka shiga rububi gara ka je ka shiga jeji ka zauna kai kadai ka bauta wa Allah ballantana yanzu gashi Allah ba yanda za a yi kana sunna baka samu da za ku yi tare ba amma ka zo wai kana damun kanka wai kai in baka yi ba za ka shiga matsala duk garinmu duk unguwanmu duk mutane to bari mu je lahira mu gani in kuka shiga duka tare za ka ji sauki hmm? wallahi in duk duniya an kai su ta ka samu aljanna ba ka tuna kowa kuma in duk duniya suna aljanna ka je wuta wace riba ka ce eh amma in duk duniya suna wuta kana aljanna me ya dame ka ba abinda da za ka ji kai kam don a rannan fa ba mai kula wani yan uwantaka da kuke ji iyakacinta duniya maganar ɗa a duniya ne uwa a duniya ne uba a duniya ne wa a duniya ne mata a duniya ne miji a duniya ne in an je lahira kowa ibada kawai yake tunawa yau malayan fa'u malun wala banun dukiya ma babu baka tunata ‘ya'yanka baka tunata yau mai firul mar'u min yi. wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli bi'in minhum yawma idhin yi yughni kaga kowa ta kansa yake yi ba wayanda za ka same su suna fara'a da juna sai wayanda suka rayu a kan tauhidi su kam za su yi ta murna da juna kaga takarduna su yi ke wallahi ni ma wasu yi kai madalla madalla ana son juna amma matukar wane ya kauce kai ka tsere to wallahi ba ka son ganin shi ma ko babanka ne ba ka son ganin sa ko ɗanka ne ba ka son ganin sa ko ƙaninka ne ba ka son ganin ta ko matarka ce ita ma ba ta son ganin ka ko mijinta ne kowa kawai ta kan tsiki Allah taimake mu don haka mu kiyaye wannan shine inda za mu dakata insha Allah sai kuma bayan azumi Allah ya kaddara rayuwar mu ta kai sai mu zo mu dora muttafaqun alayhi ko ina ga shikenan ai yanzu kam darussa an rufe ko ko akwai wani darasi da ya rage to ina ga sai cikin azumi dama daga asabar sai talaka ko to talata kuma tana cikin abu ne watakila litinin ɗin don haka ba mu da sauran darasi yanzu insha Allah sai ne kuma bayan mun dawo sai tafsirai don haka yan uwa musulmi sai a kiyaye kar mu zama masu ƙoƙari a wasu watanni mu zama masu kasala a ramadan na'am eh yanzu kan babu sauran darasi insha Allah sai dai bayan azumi don haka muna jan hankalin ɗan uwa don Allah mu ba da haɗin kai cikin azumi wajen ibada kar mu sa kasala don muna yin kasala wani lokaci da azumi abun kunya ne da azumi mutum ya zama mai kasala kuma da jarumi lokacin da ba azumi sai kaga tafsiri ana yi sai kaga mutum bai damu da ya zo ya ji ba kuma duk wani littafi da za ka je ka zauna a karanta ka ji ko ka karanta duka bai kai ƙura'ani to amma ba a ba shi muhimmanci akwai kuskure mu dage mu rika cincirin da ku duba birane fa yanda ake sai kaga tafsirai wane ɗaruruwan wurare amma duk inda ka je ka tsarda mana wuri a cike kuma ga su cikin nima ga su cikin walwala mu kuma gashi nimar ba yawa gare ta ba amma kuma ba guda da ibada ya kamata mu ma a ce mun waye muna cincirin do wajen tafsirai mu baiwa alkur'ani goyon baya watan da aka sauke shi kenan kuma ana so a rika fassara shi ana tunatar da bayin Allah to kai din ka zama kana daga cikin bayin Allah da suke halarta Qur'ani kai don raya wannan wata da kuma wannan littafi tafsirai gashi nan ana ta yi wani lokaci wani wuri da yamma wani wuri da safe wani wuri da daddare saboda wani idan bai da lokaci a lokacin abin nan da daddare kana da lokaci bai kamata ka sha ruwa ka cika ciki ka zauna kuma ana can ana ta karatun alkur'ani kai kana kwance ba ya kamata ka ba da goyon baya mai karanta littafin Allah in akwai jama'a shi kansa ya fi jin shuguri ya fi ce gane cewa lallai abin da yake kira dinnan ana son shi amma idan ya zo ya ga ba a zuwa shi kansa ba zai ji kuzari ba to kaga ashe rashin zuwanka ka kashe addini ka kashe wannan da'awa ka rusa ta da kanka zuwanka kuma ya sa ka ɗaukaka ta don haka muna jan hankalin junanmu kamar yadda muke jarumai a waje da ramadan to mu zama jarumai a cikin watan ramadan wannan abu da ake faɗi fa ba wai raya wani ba ne, raya kanmu muke yi da kanmu kowa in yayi don kansa ne shi yasa shi ne wa'azi a ko da yaushe yana wa'azi ne don abin da yake so yake so wa mutane yanda yake so ya samu rahama haka yake so kowa ya samu yanda yake so ya samu lada da yawa haka yake so kowa ya samu don haka yana da kyau mu haɗa kanmu a cikin watan Ramadan mu rika cika wuraren tafsiri muna shauraron littafin Allah domin mu karfafa mai wa'azin shi ma ya ji daɗin faɗin abin da ya kamata ya faɗi domin akwai taro kai kanka ka fi jin shu'urin wa'azin amma in ka zo ka ga ba mutane kai kanka jikinka zai mutu don haka Allah ke muke mu ah, akwai bayani da shugaba zai yi ba Thank